رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي مرجعي بمثال الأنزردة أولنا أموات قوتي لكي تكن بنن كانوا أولنا رانا تلاهدي 24 ga watan 6 shekara ta 1441 wanda ya daidai da 19 ga watan 1 shekara ta 2020 wannan shine darasinmu na 87 a wannan makaranta mu ta karatun littafin bulogul maram wallafar alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin kitabul muna karatu cikin kitabul jana'iz haka ne ko na'am mun kawo karshen hadisi mai namba ta 489 a yau kuma za mu tashi farkon hadisi mai namba ta 490 wanda yake ne hadisi mai namba ta 57 a wannan babi malam yace wa an sulaiman ibn buraidata an abihi radiyallahu anhuma an karbo daga sulaiman ibn buraida daga mahaifinsa Allah ya ƙara musu yarda قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يتي من زم الله صلى الله عليه ya kasance yana karantar da su cewa. idan suka fita zuwa ga makabartu an ya kulu su dinga cewa assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin su dinga cewa amincin Allah ya tabbata ga ma'abota waɗannan gidaje daga cikin mummunai da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu haƙiƙa in Allah ya so masu gamuwa ne da ku nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah muna roƙa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da mu da ko daga azabarsa a wannan hadisi za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu addu'ar da ake yi idan an ziyarci makabarta wato a lokacin da mutum ya je cikin makabarta wannan shine zikirin da aka tanadar masa zai wanda yake a wata riwayar hadisin na aisha kuma akwai ƙarin cewa wa yarhamu Allahu almutaqaddimin minna wal mutaakhirin kuma ubangiji maɗaukacin sarki yayi rahama ga waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda za su zo nan gaba to a nan wajen wannan hadisi kamar da muka gani yana koya mana abubuwa daga cikin abubuwan da yake koya mana akwai shar'ancin ziyartar makabarta shar'ancin cewa za a ziyarci makabarta wanda yake duk hadisan da za mu gani waɗanda suke nuna hari game da ziyartar makabarta to suna magana ne akan a farkon lamari a baya a farkon musulunci shine aka yani kamar da bayanin haka ya gabata cewa farkon musulunci shine aka hani game da ziyartar makabarta me yasa aka yi wannan hani saboda jin tsoron kada mutane idan suka je su dinga aikata irin abubuwan da suke aikatawa a lokacin jahiliya wato kada su je su dinga yin shirka suna bautata wa waɗanda suke cikin wannan kaburbura shi yasa sai aka ji tsoron wannan aka hana su daga baya kuma bayan al'amari ya daidaita tauhidi ya ratsa su imani ya shiga zuciyarsu sun bambance menene shirka sun san menene abubuwan da aka tanada aya makabarta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu umarni da a dinga ziyartar makabarta kamar da yake cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها yace na kasance na hana ku ziyartar makabartu amma yanzu ku ziyarce su saboda haka sai ya zamana lokacin da aka hana su shine lokacin da ake tsoron kada su aikata shirka daga baya kuma da aka tabbatar ba za su aikata wannan shirka ba sai aka ba su izini kuma mun faɗi cewa dalilin da yasa mutum zai ziyarci makabarta abubuwa biyu ne abu na farko dan yayi wa waɗanda suka mutu din addu'a kamar yadda muka gani a nan wajen an yi musu addu'a cikin faɗin sa wayar amullahu almutaqaddimin minna wal mutaakhirin sannan kuma da nas'alullaha lana wa lakumul afiya wannan duk zamu ga addu'a ce aka yi musu su mamata din sai kuma abu na biyu kai kuma ta bangaren ka idan ka je makabartar don ka samu tsoron ubangiji maɗaukacin sarki idan da ya kasance ka shagala al'amuran duniya sun sa imanin ka yi rauni to idan ka je makabarta ka ga yadda mutane suke a kwance waɗanda da suke kamar kai suna neman kuɗi suna yin kasuwanci suna sauran abubuwan da suke so yanzu kuma ga sun mutu ba za su iya komai ba to sai hakan ya sa imani ya shiga zuciyarka tsoron Allah subhanahu wata'ala ya kama ka saboda haka sai ya zama na lokacin da ka ziyarci makabarta din nan sai ya zama ka ƙara imani kenan lokacin da kuma ya zama na kana cikin al'amuran duniyan ka imanin ka yayi rauni to an so kenan ka ziyarci makabarta domin ka ƙara imani a cikin wannan hadisin za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa inna sha Allah bikum lahiqun kuma mu haƙiƙa idan Allah ya so za mu zo mu haɗu da ku wani zai ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wa inna insha Allah ya amfani da lafazin insha Allah wanda yake kuma kowa ya sani cewa lalle mutuwa ba makawa dole sai ka mutu ubangiji maɗaukacin sarki ya hukunta cewa dole ne kowane mutumi sai ya mutu babu wani mutumi da za a ce zai rayu har abada ba zai mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa babu wata rai da za a ce rayuwarta za ta yi rayuwa ne babu iyaka a lallai ne kowannen musu ya mutu da kuma gashi anan an yi amfani da lafazin insha Allah wani sai tunanin cewa kamar kenan akwai shakka kenan akwai kokonto to babu kokonto a cikin wannan al'amari kamar yadda Abu Sulaiman Al-Khattabi Allah ya masa rahama yake cewa fihi a cikin wannan hadisi wato zai kawo mana tun kafin matsalar tamu kuma har zuwa kanta yace cikin wannan hadisin akwai cewa annas madar ya ala alal maqabir akwai cewa hakika sunan gida a ce addar gida to har kan makabartu ma ana gaya musu haka kamar yadda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace assalamu ala ahli diyar addar saboda haka sai yace to wannan ya nuna ana gaya wa makabarta ma a ce gida dama shine gidan mutum na dindindin kabarinsa wannan gida da muke na nan gidan duniya gida ne na wucin gadi zuwa wani lokaci kowane mutumi zai mutu ya je cikin kabarinsa yace sannan kuma wattaqiyidu bil mashi'ati wannan shine muhallu shahid ce kayyade gamuwar rayayyu da matattu din da aka yi cikin wannan hadisi tabarruk domin neman albarka ne yasa wato dan neman albarkar sunan ubangiji madaukakin sarki shine yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa inna insha Allahu bikum lahiqun ba wai dan kokanto ba yace kuma wa imtisalan liqawlihi ta'ala da kuma yin aiki da faɗin ubangiji maɗaukacin sarki wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah yace kada ka faɗa game da wani abu kace ni gobe zan aikata kaza sai dai me illa an yasha Allah sai dai idan Allah ya so saboda haka to sai khattabi yake cewa wannan kamar wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wato yana bin umarnin ubangiji madaukakin sarki ne da yake cikin wannan aya shi yasa sai ya ce wa inna insha Allah bikum lahiqun ba wai dan cewa yana kokonto bane a tabbaci kowa yake da shi kamar da manzon Allah ya sanar da mu cewa lallai ne za mu mutu wasu kuma malaman suka ce ai almasi'a din da take cikin nan da aka ce insha Allah dinnan? a'idatun ila tilka turbati bi ainiha suka ce ma'ana tana nuna cewa mu insha Allah za mu haɗu da ku a wannan wajen wato kenan za ta iya wa mutum ya je mutu abin da shi a wata makabartar daban misali garuruwan musulmai ba makabarta ɗaya ba ce akwai makabartu mabambanta juna kuma mutum yana da dama idan ya mutu a binne shi a ko'ina ba a ƙayyade a ce lallai kowa idan ya mutu sai an binne shi a makabarta kaza ba ko kuma ce iya makabarta kaza ce za a samu rahama to idan ka je ka ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun wato kamar fata ce ubangiji ya kaddara murku a zo abin ne ka a irin a wannan makabartar da su waɗannan mamata suke so da ka zo wannan abu ne wanda zai iya yiwuwa kuma zai iya kin yiwuwa zai yiwu a ce kai in ka mutu ba anan za abin ne ka ba a ce wata makabartar ce ta daban imamu nawawi shi ma ya faɗi makamancin irin wannan magana ta abu sulaiman al-khattabi cikin sharhin sahihu muslim inda yake cewa fa ata bil istisna'i ma anna al mauta la shakka fi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da al istisna shi ne fadin insha Allah yace tare da cewa ita mutuwa babu makawa lallai ne kowa sai ya mutu babu wanda za a ce ba zai mutu ba ko kuma wani a ce ana kokonto ta yi wannan zai mutu ko ba zai mutu ba a kowa an san zai mutu sai ce to walil ulama'i fihi aqwalun yace to malamai suna da maganganu game da wannan ya ce zancen da ya fi kowanne a cikin maganganun malaman shine cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai faɗi wannan domin shakka ba bai faɗa don kokonto ba sai dai mai walakin nahu sallallahu alaihi wa sallama qala littabarruk yake sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan ne domin neman albarkar sunan ubangiji madaukakin sarki wa imtisali amrillahi ta'ala da kuma bin umarnin ubangiji madaukakin sarki fi qawlihi wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah cikin fadin sa kada wani ya fada game da wani abu ya ce zai aikata shi sai ubangiji madaukakin sarki ya so to da haka kun ga sai wannan magana ta Imam Nawawi sai ta karfafa abinda Imam Al-Khattabi ya kawo wanda yake akwai maganganun malamai masu yawa game da wannan waɗanda kamar yadda muka faɗa da wanda suka faɗi wannan da kuma waɗanda suka ce a'a wato al'amarin masi'an nan za ta koma ne zuwa ga wannan wadan da aka binne wannan mamatan bi ainihinsa wato da ainihinsa sannan kuma akwai wasu maganganun waɗanda ba su kai wannan ma ba waɗanda wato ba su kai wannan zance ƙarfi ba kamar misali irin waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ya kasance a tare da shi akwai muminai akwai kuma waɗanda ba muminai ba saboda haka to waɗanda suke ba mummune ba su ne waɗanda ake tunanin akwai munafunci a tare da su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo istisna'i wanda yake komawa zuwa ga waɗannan munafukai din to amma dai kamar yadda muka faɗa wannan zancen bai kai wancan ƙarfi ba sannan a ƙarshe manzon Allah ya ce nas'alullaha lana wa lakumul afiya muna roƙa mana da mu da ko muna roƙa muku kariyar ubangiji madaukakin sarki daga azabarsa ina ka roƙa mamaci al'afiya ba wai lafiya ake roƙa masa ba rayayye ne yake neman lafiya wanda ya riga mata kuma shi ba ruwansa wanda ya mutu ba zai ƙara yin rashin lafiya ba an rufe babinsa to idan duk inda aka ji an ce an roƙa wa mamaci al'afiya shine as-salamatu min al-hadab wa munaqashati hisab shine ya samu kubuta daga azabar ubangiji madaukakin sarki kamar ana roƙa masa ne Allah ta'ala ya kare ka daga afkawa cikin azabarsa ana roƙa masa Allah ta'ala ya kare shi daga munakashar hisabi domin mai manno kishar hisaba uzlib duk wanda za a tattauna masa hisabin sabon diddigi daki bayan daki to zai afka cikin azaba to mutum ana roƙa masa ya samu alhisabul yasir ne hisabi mai sauki to wannan shine al'afiya din da ake roƙa wa mamata idan kuma rayu ne shine lafiya daga wato daga cikin rashin lafiya wato ubangiji madaukakin zai iya kare ka daga cututtuka wannan shine abin da ya shafi bangaren rayayyu kuma kamar yadda muka ambata shi zuwa makabarta ana yin sa ne kai ta bangaren ka dan ka ƙara imani ba ana zuwa ne don abauta waɗanda suke cikin kabari ba ko don a nemi cetonsu ko don a nemi kariyarsu ko don a nemi tallafinsu dukkaninsu irin waɗannan abubuwa wannan kuskure ne kamar yadda yake bayanin hakan ya riga ya gabata rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai namba ta ɗari da casa'in da ɗaya. Wani عباس رضي radiyallahu anhuma an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas? Allah ya ƙara musu yarda. قال يتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور, بقبور المدينة يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياوتي تم قبرتر مدينة فأقبل عليهم بوجهه sai fuskanci makabartar wato ya fuskanci kaburburan kenan bi da fuskarsa ya kalle su fa qala sai ce assalamu alaikum ya ahlal qubur yace amincin Allah ya tabbata gare ku ya abota waɗannan kaburbura yaghfiru Allahu lana wa lakum Allah ta'ala ya mana gafara da mu da ku antum salafuna wa nahnu bil athar ku ku ne magabatan mu cikin mutuwa wato kun gabace mu kun riga kun mutu mu kuma muna tafe a wannan hadisi bambancin wannan da wanda ya gabata shine shi wanda ya gabata wanda ya je cikin makabartar makabartar kanufa ita kaje ziyartar mamatanta ko kuma kwaje binne wani shine za ka yi wancan amma shi kuma wannan abin da yake nunawa wanda ya zo wucewa sai ya zama na hanya ta biyo da kai ta kusa da wata makabarta daga cikin makabartu wanda yake asali kai baka fito daga gida da niyyar za ka kai wa makabarta ziyara ba a ka fito ne domin zuwa uzurinka sai zama na uzurin da za ka je a hanyar sa akwai wannan makabarta to a abinto a wannan lokaci ne sai ka yi wannan sallama sai ka ce assalamu alaikum ya ahlal kubur. sai kai kalar wannan sallama ita kuma waccan ta baya abin da ya fito da kai daga gida shine ziyartar wannan makabarta shine sai kai musu wannan addu'a kala ta farko abu na farko kenan abu na biyu wasu malaman sun yi istinbatin cewa wannan yana nuna cewa su mamata din nan da aka ce kai wa sallama suka ce wannan ya nuna cewa suna jin abin da kake faɗa suna sanin lokacin da kake musu sallama suka ce domin da a ce ba sa sani to da zai zama na cewa kenan babu fa'ida wajen yi yin wannan sallama da kai wato babu fa'ida wajen ka ce assalamu alaikum ya ahlal qubur din amma wannan kawai istinbati ne suka yi shi wanda yake babu wani bayyanannen dalili babu wani dalili sarihi a kansa illa iyaka dai kawai sun yi istinbati babu wani aya ko wani hadisi wanda yake karfafa wannan wanda yake mamacin suna sani sannan a cikin wannan hadisin za mu ga manzon Allah ya koya mana ladabin yin addu'a ya koya mana dabaru da suke cikin addu'a shi ne idan ka tashi za ka yi wani addu'a ka fara da kanka ka fara yi wa kanka sannan sai ka sako wani kada ya zama ka zo kai wa mutane addu'a banda kanka a'a ka hada da kanka sannan ma an tashi kai ne za ka fara zuwa a farko kamar yadda ya ce mai yaghfirullahu lana sannan sai aka ce walakum ubangiji mana gafara da ku sannan a hadisin baya ma hadisin Sulaiman ibn Buraida shi ma cewa ya nas'alullaha lana sannan sai ya ce walakumul afiya muna roƙa mana da mu da ku kariyar ubangiji madaukakin sarki daga azabarsa kuma wannan shine abin da ayoyin alkur'ani suke suke nunawa galibi idan ana umartar mutane da su addu'a ko kuma ana ba da labarin addu'a za a ga tana kasancewa ne da farawa da kai sannan sai wani ya biyo baya kamar misali rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wato walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kenan umarnin da ubangiji madaukakin sarki yayi na cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ringa roƙa wa waɗanda suka gabace su wato su roƙa musu gafarar ubangiji maɗaukacin sarki mu roƙa wa sahabbai to shine ubangiji yace wallazina ja'u min ba'dihim kuma waɗanda za su zo a bayansu ya ƙulu na za su dinga cewa rabba na lana ya ubangiji kai mana gafara wali ikhwani lallazai na sabakuna bil iman sannan ka yi gafara ga 'yan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani kuma ubangiji da ya ce mai musu addu'a sai ya ce ka fara da kanka rabbana fir lana wa li ikhwanina ya Allah kai mana gafara sannan kuma da yan uwan mu sannan fadin ubangiji madaukakin sarki wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara daga zunubanka sannan me walil mu'minina wal mu'minat sannan ka roƙa wa mu'mine maza da kuma mu'mine mata gafara kun ga nan shi ma sai aka fara da kanka aka sai wastaghfir li dhanbika ba sai wastaqil lil mu'minina wal mu'minati ba sannan a kawo kanka a sai aka faro da kanka sannan su so da haka dai wannan yana nuna idan mutum ya tashi zai yi addu'a kada ya manta da kansa kada wani ya ce aini saboda tsananin imani na idan na tashi ba zan dinga yi wa kaina addu'a ba wasu zan dinga yi wa a kai ma kai yi wa kanka wannan bai ci karo da imani ba ba yana nufin baka da imani ba bal ka fara yi wa kanka sannan daga nan sai ka shiga sauran al'umman musulmi sai ka fito su wannan shine abin da wato ya dace da sunna ya dace kuma da ayoyin alkur'ani sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa ita addu'a wannan addu'ar da ake magana za ta amfani mamaci din kamar yadda shi ma rayayyen za ta amfane shi amma idan ya zama ba addu'a ba ne misali kamar karatun alkur'ani ko wani abu to a wajen imamu shafi'i cewa misali karatun alkur'ani ko sadaka ko taimako ko wani abu ka yi da zimmar mamaci ya amfana to shi a wajensa wannan ba zai isa gare shi ba idan ka yi sai dai kai ka samu lada amma imamu ahmad da wasu daga cikin malamai sun sun tafi akan cewa idan ka aikata aikin kwarai da zimmar ladan ya je wajen wannan mamaci to ladan zai isa gare shi zai samu abin da yake kuma mazhabar hanafiya da kuma abin da wasu daga cikin malamai suka tafi akai sun tafi akan cewa idan kai kai aiki misali sallah ce ko sadaka ko aikin hajji ko wani abu idan kai babu muskila kai tsaye zai je samu wannan mutumi suka kafa wuta da hadisin da imamu darar kutsuni ya fitar wani mutumi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yake tambayar manzan Allah yaya zai yi biyayya ga iyayensa bayan mutuwar su wato iyayen sun riga sun mutu sai ki tambayar manzan Allah ta yaya to zai bi su bayan mutuwar su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi amsa da cewa yusalli lahuma ma'a salatihi wa yasumu lahuma ma'a siyamihi yace yayi musu sallah tare da sallar da yake yi yayi musu azumi kuma tare da azumin da yake yi shine ma'ana ya nuna masa zai iya yin wata sallar wadda ba ta farilla ba ta farilla dan taka ce kadai ana kai nafila ka Allah ya ba su lada ko kuma kai azumi shi ma ba na farilla ba na nafila ka Allah ya ba su lada sannan suka kafa hujja da hadisin da Imam Abu Dawud ya fitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iqra'u ala mautakum surata yasin ku karanta wa mamatanku suratu yasin so da aka su a wajen su suka ce kun ga wannan yana nuna cewa aikin wani ladan yana iya zuwa wajen wani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma za mu ga lokacin layya yanka wato raguna guda biyu ɗaya ya yanka wa kansa ɗayan kuma ya yanka wa al'ummarsa duk waɗannan malaman su suke cewa wannan ya nuna na wani zai amfani wani wanda yake za mu ga cewa matsala ce khilafiyya rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hasan yace hadisi ne hasan hadisi mai namba ta da da biyu wanda yake shine hadisi mai namba ta hamsin tara a cikin wannan babu malam ce, wa na Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tasubbu al-amwat ki kada ku zaji mamata waɗanda suka mutu to baya daga cikin abin da ya dace da sunna a dinga zagin su fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu domin hakika sun sun riga sun kwaranya ne sun tafi zuwa ga abin da suka aikata wanda ya mutu kun ga shi dama tuni masa ta tashi ya je kabarinsa idan ma wuta zai shiga a lokacin ya fara ganewa idan aljanna zai shiga ya fara gane aljanna zai shiga domin tun daga cikin kabari za ka fara samun ni'ima ko kuma ka fara samun azaba kamar da muka sha yin bayani dan wuta tun daga kabarinsa zai fara karbar azabar ubangiji madaukakin sarki tun daga lokacin da mala'iku za su yi masa tambaya ya kasa amsawa dan aljanna shi ma tun daga kabarin sa zai fara karban ni'imomin ubangiji madaukakin sarki mala'iku za su yi masa tambaya ya amsa daga nan a fara jiyar da shi irin daɗin da zai ji idan ya je aljanna a fara masa shimfiɗa da shimfiɗa gidan aljanna a tufatar da shi da tufafin gidan aljanna a yalwata masa kabarin ya samu jin daɗi tun daga cikin kabarin nasa to amma shi kuma wanda wuta zai shiga kunga shi kuma ga yadda zai kasance sau da aka to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi sai yake nuna mana haramcin mu dinga zagin mamata wanda yake da yawan malamai suna ganin cewa wannan umumi ne wannan ya tattara da musulmai da waɗanda ba musulmai ba dukkan su wannan yana nuna ba shi da amfani ka dinga zagin su haramun ne a dinga zagin su amma wasu malaman suna ganin wannan umumin mukhaffaf ne wato akwai abin da ya khassace shi akwai abin da ya keɓance shi cewa iya musulmai zai shafa kadai amma su kafirai an fitar da su daga cikin wannan umumin su kafirai su babu komai don an zage su suke cewa saboda yadda ubangiji maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani mai girma yake hakaito mana abubuwa na laifi da wanda kafirai suka aikata al'ummatan da suka kafirce annabawansu irin su adawa irin su samudawa irin su fir'auna irin su haman qarun da sauransu yadda suka kafirce wa annabawansu ubangiji madaukakin sarki bai basu ba ya musu azaba sai da mana ubangiji kuma ya bamu labarin su ya ambata mana irin abubuwan da suka aikata ya bamu labarin abin da suka yi suka cancanci azaba din nan saboda haka waɗannan malamai sai suka ce kun ga wannan yana nuna cewa wanda yake ba musulmi ba shi babu laifi dan an soke shi bayan ya mutu babu laifi dan an faɗi laifuffukansa to amma kuma a nan sai wasu malaman suka ce ba wai haka kawai ka ringa sukar su ba idan ya zama na cewa za ka faɗi abubuwan da suka yi ne domin ya kasance a samu gyara misali kamar yadda suka kafa hujja da ubangiji ya ba mu labarin su an ba mu labari ne kawai mu ji shi kenan ba an ba mu labari ne mu san cewa sun kafirce wa annabawansu da suka kafirce sai suka cancanci ubangiji ya musu azaba wasu su tun daga yanzu aka fare musu azaba da irin mutanen annabi tun suna gidan duniya aka fare musu da saboda haka kun an ba mu labari ne don mu faɗakantu abinda suka aikata mu nesance shi kunnan mu yabi gaban mu kuma su kiyaye shine amfanin dama jin tarihi kowane iri ne don ka ɗauki izina wanda aka ce yayi aikin kwarai sai kai koyi da shi bisa wannan aikin kwarin da yi wanda aka ce yayi aikin banza ya cancanci azaba sai ka nisanci abin da ya aikata saboda karka afka cikin wato cikin azabar ubangiji madaukakin sarki to saboda haka dai waɗannan malaman sai suka ce to idan ya zama ambaton da za ta yi na munanan ɗabi'u da ayyukan wanda ya gabata dan aje a kiyaye a nisanci abin da yake ya aikata ne to wannan babu komai amma idan haka kawai ne sai suka ce to wannan shi kuma da komai ya zama laifi kenan ya zama haramu rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa rawat tirmidhi عن المغيرة رضي الله عنه نحوه imam tirmidhi ya rawaito kutan kwacin wannan hadisi daga mughira Allah ya kara masa yarda lakin qala sai dai a riwayar tasa akwai fadin cewa fatu'dhul ahya wato la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu ko kuma la tasubbul amwat fatu'dhul ahya wato kada ku zaje mamata domin hakan zai sa ku cutar da rayayyu misali mutum ne ga shi rayayye sai zaman wani ɗan uwansa ya mutu ya aikata ayyuka na laifi ya saba ubangiji maɗaukacin sarki kai kuma sai ka zo kana zagin wannan dan uwa nasa to kuma shi zai ji ba daɗi a ransa hakan zai so masa rai so da haka sai aka ce to kada ku yi wannan sai daga sun mutu shi kenan ku kyale su dama suna can sun riske abin da suka shuka dama kuma asali kai duk abin da ka faɗa na suka ɗin ko na menene ba zai je ya same shi ba ya riga ya gama amma shi kuma wannan rayayye fa idan ka zo ka soki wannan dan uwa nasa shi kuma zai ji abin zai sota masa rai saboda haka sai ya zamana ba za a yi haka ba a wasu malaman kuma suke cewa a'a idan ya zama za a samu wannan mushkila to shine bai halatta ba amma idan ya zama babu wannan mushkila to ba laifi wato kenan in ya zama akwai dan uwansa da idan an faɗa zai ji babu daɗi to bai halatta a yi wannan ba in ya zama kuma babu wani dan uwansa da zai samu cutuwa to babu komai sannan a hali na larura misali halin larurar da zai zama akwai maslaha cikin ambatan abinda shi wannan mamaci ya aikata na laifi to wannan ko da duk mutanen duniya za su ji haushi za su ji ba daɗi to ya halatta ka faɗa yanzu misali a ce wani ne ya mutu da ya mutu sai aka samu ya yi sata da ya yi satan nan kai kuma ka san ya yi satan nan sai kuma ya zo ya mutu to a nan wajen za ka zo ka faɗa saboda a fitar da haƙƙin nan da ya ɗauka misali a zo a faɗa ‘yan uwansa su je su ɗebi abin da ya sa ta na wancan su biya shi ko su biya shi kimarsa saboda taimaka masa za su sai ya zama kunga ya kuɓuta a madadin za a tume shi a lahira a ce sai ya fito da abin da ya ci na wancan mamaki. idan yanzu ka taimaka masa aka je aka sauke masa haƙƙin kaga wannan taimakon shi kai to wannan larura ce a irin wannan wajen ya waje ba a faɗa bal kuma irin wannan ba giba ba ce wannan abu ne ma kusan na dole a kanka ka taimaka ka je ka faɗa domin a fitar da shi daga cikin wannan abu da ya aikata na laifi sannan wannan ba kuma yana nufin cewa waɗanda suke ba musulmai ba za a dinga faɗa kyawawan ayyukansu kenan misali a ce mutum ne wanda yake kafiri ne ya mutu kai kuma sai ka zo kai sai bansa kana faɗan ɗabi'unsa na gari wannan shi kuma wannan shi illa ne ba a buƙata ka yi shiru ka ƙyale shi ya riga ya mutu amma an ce kada a faɗi laifinsa ne saboda kada ya zama an cutar da rayayyu kamar yadda muka gani mutane kwan musulmai su za ka faɗi kyawawan ɗabi'un su ma don ai koyi da su shi ma wancan idan ya kasance shi kafirin kan da ya mutu misali kafiri ne yana cutar da mutane yana kaza ya riga ya mutu kun ga musulmai jin daɗi za su ya riga ya mutu saboda za su tsira daga sharrinsa kai kuma sai ka zo take ta kokarin kawo kyakkyawansa ai kun ga kai da kanka ka san an san cewa ka yi ba daidai ba sannan batun cutuwa da laifuffukan wato da ambatan laifukan rayayyu kamar yadda muka gani shi wannan a rayayyu aka ce za su cutu idan suka ji babu daɗi hakan sai haifar da saɓani hakan sai haifar da rashin jituwa wanda yake wannan abu ne wanda musulunci baya so duk abin da zai sa a samu rabuwar kawuna duk abin da zai sa a shiga tashin hankali a tayar da zaune tsaye to musulunci baya son sa abin da ake so shine a zauna lafiya abin da ake so shine kowanne ya zauna da ɗan uwansa cikin kwanciyar hankali cikin fahimtar juna ah, shi ya sa lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ah, akwai wani mutumi akwai wani mutumi wanda yake yana da alaka da al'abbas ibn abdul muttalib babban manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. sai mutumin nan ya riga ya mutu sai wani shi kuma ya zo daban ya zo yana sukar wancan mutumin da ya mutu wanda yake ɗan'uwan al'abbas ne uwan abbas ne ya zo yana su yana aibata shi saboda haka da abbas ya ji haka wanda yake asali abubuwan da yake aikatawa lokacin jahiliya ne sai shi wannan mutumin ya zo yana faɗa sai abbas ya mare shi ya zabga masa mari saboda ya taɓa ɗan uwansa kun ga wannan ya nuna raye zai ji babu daɗi kenan ai raye zai ji babu daɗi idan an taɓa ɗan uwansa matacce shikenan da ya mare shi shikenan sai al'amari ya nemi ya girmama shikenan mutane yan uwansa suka zo suka ce to su ma lallai sai sun mari abbas ba za su kyale shi ba yadda ya mara musu dan uwa shi ma dole ne a mare shi al'amari ya nemi ya girma aka ɗauko makamai aka taho labarin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa gashi za a mari bakwansa kuma ga su ma an taɓa dan uwansu ne suka ji haushi to shi ma kun wannan dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne bal ma bakwansa ne manzon Allah ya hau minbari dama manzon Allah ba zai taɓa bari fitina ta faru ba dole ne duk sanda wata jima ta taso za ta faru manzon Allah yana tsayar da ita dan Allah ya hau minbari yace da su ayyuhan nas ayyu ahli al-ardi akram inda Allah yace ya ku mutane a wajen ubangiji madaukakin sarki waye ku kowa girma a cikin mutanen da suke rayuwa a ban kasa sai suka ce kai ne ya ma'aikin Allah sai yace to fa innal abbas minni wa ana min yace to hakika ku sani abbas nan da kuke cewa za ku mare shi to hakika daga ni yake kuma ni ma daga shi nake wato dan saboda alaka ta jini da take tsakaninsu sannan sai ya ci gaba ya ce fala ta subbu a fatu'zu ya yace kada ku zagi mamatanmu domin hakan zai sa ku cutar da rayayyunmu ne kamar yadda ya zama dinnan an taba dan uwansa ya zama ya ji babu daɗi a ransa kenan sai waɗannan mutane ƴan uwan wancan mutumi da ya suka dinnan suka taho suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa na'udhu billahi min ghadabik muna roƙon tsarin ubangiji madaukakin zargi daga fushinka ya ma'aikin Allah wato muna neman Allah ya tsare mu ga barin ma'aikata abin da za ka yi fushi da mu so da kun ga anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwantar da tarzomar da ta tayyiyar tashi menene ya tasar da ita zagin mamaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani a dinga zagin mamatan badr wato waɗanda aka kashe a yakin badar daga cikin mashirkai zan Allah sallallahu alaihi wa sallam. yace ka a dinga zagin su yake cewa la tasubbu haula fa innahu la yakhlusu ilaihim shay'un mimma taquluna wa tu'dhuna al-ahya yace kada ku zagi wadancan wato wadanda aka kace na daga mushrikai a lokacin badar yace domin me duk abin da za ku faɗa ba zai je isa wajen su ba ba za su ji ba ba za su san kun zage su ba amma kuma su farayayyu su waɗannan rayayyun za ku cutar da su za su ji haushi za su ji babu daɗi domin kun zage waɗanda suke yan uwansu ne saboda haka dai wannan yana nuna cewa ba za a dinga zagin mamata ba in dai ba wani larura bane ta kama sai an faɗa abin da suka aikata ta laifi ta bangaren yin wa'azi ko kuma dan fitar da su daga cikin abubuwan da suka aikata wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi kitabi na gaba shine kitabu zakka wato kitabin da zai magana akan zakka wato abinda shari'a ta tanada na cewar mutane idan dukiyarsu ta kai wani adadi sannan kuma ta ci wani zango na lokaci ya wajaba su fitar da wani adabi na dukiya misali sawa'un bangaren dabbobi ne ko kuma bangaren dukiya ce ta kuɗi ko wani abu daga cikin makamantan da za mu gani a gaba to addinin musulunci bai ce ka zauna da dukiyar nan ka haka ba kai ta zama da ita kai ta ce babu komai ba a an tanadar maka wani abu da za ka fitar wanda yake fitar da shi din nan tsarkacewa ne ga dukiyar nan taka idan ka fitar da shi sai ubangiji madaukakin sarki ya wanke maka dukiyar taka to wannan shine abinda wannan kitabin zai magana kuma wannan zakka za mu ga cewa abu ne ma ulima min ad-din bi darura kowa ya san da shi kowa ya san zakka domin ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci sannan malamai sun samu saɓani a wata shekara aka farlanta zakka wasu suke cewa an farlanta ta ne a shekara ta biyu bayan hijira suke cewa an farlanta ta kafin a farlanta azumin ramadan amma kuma bayani zai zo za mu zo kan gabar da za mu yi bayani da yalwa hadisi na farko a wannan babi wanda yake shine hadisi mai namba ta 493 daga farkon littafi. malam yace ali ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'atha mu'adan ila al-yaman yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'azu zuwa garin yaman fa zakara al-hadith ya ambaci hadisin wa fihi a cikin hadisin akwai cewa inna Allah qad iftarada alaikum inna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim cewa hakika ubangiji madaukakin sarki ya wajabta musu sadaka da za su fitar daga cikin dukiyarsu tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim wadda za a dinga karɓarta daga wajen masu kuɗinsu sannan sai a bayar da ita zuwa ga talakawan cikin su muttafaqun alayhi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi wal lafzu lil bukhari lafazin imam bukhari ne wannan a ibn jabal manzon Allah sallam ya tura shi zuwa garin Yaman amma malamai sun samu saɓani game da cewa takamaimai a cikin wace shekara ne aka tura shi wasu ka ce an tura shi ne a shekara ta goma kafin hajjin ban kwana wasu kuma suka ce a an tura shi ne a shekara ta tara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake dawowa daga yakin tabuka wasu kuma suka ce a shekara ta takwas aka tura shi wato kenan bayan fatu makka to kuma dai wasu aka tura shi an tura shi zuwa garin yaman kuma sannan ya zauna a can bai dawo ba sai lokacin khilafar sai da na abubakar allah ya kara musu yarda baki daya kamar yadda muka gani a nan ibnu hajar ya ce wannan lafazin na imamul bukhari ne kuma za mu ga tun a farko ma kamar an cinye wani abu inda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ba'atha mu'adan ila yaman zalla ya tura mu'az zuwa garin yaman da da shi ce fa zakara wato hadisin yana da saura kenan shine a kamar yadda yazo daga Abdullahi dan Abbas din yace annahu sallallahu alaihi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lah yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tura mu'azu dan jabal zuwa ga yaman sai ya ce da shi innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin yace hakika zaka je wajen wasu mutane waɗanda suke ma'abota littafi lafazin ahlul kitabin an faɗa kai tsaye ana nufin yahudawa ko kuma nasara su ne waɗanda suka shahara da sunan da ake kiransu da suna ahlul kitab sai manzon Allah ya gaya wa ma'az ce in ka je irin waɗannan mutanen za ka samu wato asalin addinin su addini ne samawi addini ne da Allah ta'ala ya saukar da shi addini ne da aka turo annabawa da shi daga baya ne bayan wucewa annabawan suka lalata addinin suka saba masa kamanni suka jujjuya shi suka sa ya tace daga addinin da ubangiji madaukakin sarki ya yarda da shi aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ba a ce ya kyale su su ci gaba da tafiya akan abin da suke tafiya ba dan cewa da can addinin Allah ne a'a sai an ce su din ma sai an je an gyara musu ba za a bar su ba kamar yadda aka samu wasu a madina kuma yadda aka tura mu'adu zuwa yaman zai je ya kira su zuwa ga abinda allah ta'ala yake so a gyara musu abinda suka bata na addinansu so da haka wannan sai yake nuna mana ko da mutum musulmi ne ko da mutum musulmi ne in dai har baya kan tafarkin addini cikakke to ya zama dole a yi masa wa'azi ya zama dole a gyara masa ya zama dole a kira shi zuwa ga abinda ubangiji madaukakin sarki yake so ya yadda da shi zuwa ga addini cikakke ba za a ce to shi kenan tun da kai musulmi ne a kyale ba a ban musulmai su ta aikata ayyukan su laifi a ce a tafi aje a kirawo kafirai a kyale musulmai ba a ce shi kenan an daina da awa tsakanin musulmai a ce kawai arna za a je a ci kira to wannan kuskure ne duk mai irin wannan fahimtar ba yana kan kuskure idan aka ce za a bar mutanen da suke cikin musuluncin su ta addinin yadda suka ga dama su ta saba wa addinin to sai ya zama ta kai ta kawo ma kowa ya kawo abubuwa da yawa cikin addinin in ka je ka kira wani wa zuwa ga musulunci sai rasa me zai yi amma idan aka gyara cikin gida ya zama kowa ya gyara shi duk wanda yake kan wani al'amari burbushin shirka wata bid'a wata wani ne a gyara shi a daidaita mai sahu ya daidaita to wannan shine aiki dama min za Allah ma ce masa aka yi wa an anzir takal aqrabin kun ga daga gida ake farawa to idan gida ta gyaru kowa ya haɗa kafaɗa sannan sai a kira wani waje don da awar za ta fi daɗi mafi karancin abin da za a yi a ce to a hada a kirawo waɗanda suke cikin musuluncin a kira kuma wanda ba sa ciki amma kar a yadda a ce iya wanda yake ba musulmi zai iya shi za a kira a ce shi musulmi a bashi ya ta aikata aikin sabo wannan kuskure ne to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura ma'azu zuwa garin Yaman yace ga masa idan ka je kuma ga kalan mutanen da zaka tarar mutane ne waɗanda suke ahlul kitab wannan shi kuma abin da yake nuna mana shine yana daga cikin salo na da'awa salo na wa'azi cewa ka san irin mutanen da zaka je ka tarar ka san waɗannan mutanen yaya suke idan misali aka ce maka maguzawa zaka je ka tarar su basu ma taɓa yin addini ba gaba ɗaya kawai abubuwan su suke zaka gane cewa to idan na je wani irin kalan misalai ya kamata in kawo musu wanda zai sa su gamsu su fahimta idan aka ce maka a waɗannan sun taɓa yin musulunci suka yi da suka fita nan ma za ka gane ka ce to in na je ga kalar abin da ya kamata in gaya musu ga kalar kaza ga yadda zan fuskance su idan aka ce ma kiristoci ne su ma za ka ga yadda za ka fuskance su in aka gaya maka ma a'a yan mishin ne suka zo missionaries suka zo suka ribace su kaga su ma nan duk za ka sani ko da za ka ga da asali ga nan suna zaune ba addini sai missionaries suka zo suka kira su suka zama kiristoci sannan kai kuma ga kana so ka kira su su dawo musulunci akwai wanda shi kuma yana tsagariya kan maguzancinsa ne sai kuma za ka kira shi zuwa musulunci ka kowanne in ka san halin da yake ci za ka sanya za ka yi mai galibi missionaries din sun zo wai wa'azi za a ma ita gaya maka Allah ba kuɗi za a kawo maka ko kuma a duba a ga me kuke bukata a ce wato mm, makarantar zamani kuke bukata sai su yi muku ko kuma a ce rijiya ce ba ku da ita sai a samu muku da wannan rijiya ko kuma abu dai wanda za su yi muku in abinci ne yake muku wahala sai a samu muku in tufafi ne su galibin wa'azin su kenan shi kuma musulmi shine zai zo da tarin hujjoji amma kuma galibi wa'azin maguzawa na bangaren musulmai in kaga ya samu mushkila cikin rashin kuɗi ne idan an je sai a kasa fuskantar juna akwai wani gari da aka ce shi garin suna da ana da maguzawan ga sunan tari guda to sai zama na cewa waɗannan maguzawa suna zaune a halin yanzu kuma sai zama na an yi makaranta makarantar boko primary aka yi a wannan garin da aka yi wannan makarantar boko aka zo a lokacin 'yan siyasa mutanen garin suka nema an ce 2000 nawa ne dai shekarun da suka gabata aka nemi 'yan siyasa su taimaka a shigo cikin al'amari shikenan aka tura musu masta aka tura masta ya ce da ya je ke ga garin gashi nan gari ne aji ne guda ɗaya tal shi kaɗai ne ajin da zai shiga shi kaɗai ne ajin da za a tara kayayyaki shi kaɗai ne ajin da za a zo a yi karatu ba wani waje sai wannan ajin saboda haka ya zama na garin kuma suna da rijiya da suke ɗiban ruwa ake sha sannan babban tashin hankali shine sai ya ce mutanen garin ga su dai musulmai ne sun shiga musulunci shekaru kusan goma ya ce ko nawa amma inda muskilar take ba su iya sallah ba ba su iya alula ba ba abin da suka iya idan sun zo ranar kasuwa sun shigo cikin gari sun zo wato saye da siyarwa. in za su yi alula ma shine in ka ga wani yana yi sai ka dinga kwaikwayarsa da haka suka rike yadda ake alula kaga za a wanke hannu za a yi kaza za a yi kaza amma abin da ya fi muskila shine sallah ma kawai sun ga ana dumbura ana dagowa ita ma haka suke yi san me ake karantawa ba kuma ba su iya ba saboda haka shi ne masa a madadin kaga boko ya je koyarwa sai ga ashe akwai babban aiki a gabansa zo ya fara musu wannan yadda za a yi sallah yadda za a yi kaza duk yana ta waɗannan abubuwa wanda yake a yanzu an ce tun ko satin aka kai shi ne yanzu kaga yayi kusan shekara na kusan shekara bakwai kenan to yanzu matsalar da ake ciki shine wannan garin an samu rijiyar da suke amfani da ita wajen ruwa ta kaɗe ta kafe amma makotansu da waɗannan missionaries din suka je suka musuluntar da su sun musu gine-gine sun musu abubuwa ya zama na waɗannan makotan su yanzu suna da bohol da komai waɗannan musulman can za su ringa zuwa suna ɗibar ruwa saboda nasu rijiyar ta kafe kun ga za ta yi wasu ma an kwana biyu a kira su a ce to in kuna buƙatar a samun muku da sauƙin ruwa ku shigo so da aka to su kun ga kalar wa'azin missionary shi ne a samar da kayan rayuwa wai za a zo a yi maka wa'azi a ta gaya maka Allah ba ne domin dama san su duniya ce a su to maza Allah sallallahu alaihi sallam ya gaya wa ma'azu ya ce za ka je ka samu alin kitab sai ce yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi ibadatallah yace ya zama abu na farko da zaka fara kiransu zuwa gare shi shine abautawa Allah wannan shi abin da annabawan Allah suke zuwa da shi a kira ka akan tauhidi ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai kar ka sa masa abokin tarayya kar ka hada bautar Allah subhanahu wata'ala da ta wani duk abin za a yi ka tsaya kai kadai wannan shi ne. kun ga kenan ma'azu abin zai rike ne, kada a je su ce masa to mun yadda cewa abin da kake zo ka zo da shi abu ne addinin Allah ne an turo annabi kaza to za mu haɗa su ce za mu haɗa addinin da muke yi da naka a'a sai aka nuna masa dole ne su karɓa dole sai sun karɓa in ba su karɓa ba kuma babu shi babu su yace ce idza arafa Allah fa akhbirhum Allah qad farada alaihim khamsa salawatin idan suka san Allah suka yadda da Allah suka yadda za su bauta wa Allah to daga nan sai ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi yawmihim wa lailatihim a daren su da yinin su gabaki daya da ake so kai sallah biyar wannan shine wajibi abu na farko kenan dama ce wa'azi mataki mataki ake yi kowa za a duba masa me zai iya ganewa me zai iya fahimta sai a sai a yi masa bayanin sa daidai yadda zai gane karka ce to na zo gabaki daya ni yanzu so nake ma ka fara yadda akwai azumi bayan baka yadda akwai Allah ba kun ga ya yadda akwai azumi to waye ce ai azumi shi da bai yadda da Allah ba sai an fara sanin Allah sannan sai a zo bacin sallah sannan aka gama ya ce fa idza fa'alu idan suka aikata haka suka karbi sallah ɗin. fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim zakah yace ka ba su labarin cewa Allah ya fallanta musu zakka wanda yake shine muallif shahid Allah ta'ala ya fallanta musu zakka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim za a rinda karɓarta daga wajen masu kuɗinsu. su a kai ta zuwa ga talakawansu kuma wannan sai yake nuna cewa idan an tashi zakka ba wai shugaba ce zai karba ya cinye ba dan kana shugaba kana sarki ko gwamna ko wani abu a ce kawai in aka tattara zakka cinyewa za ka a akwai masu ita dan da ubangiji madaukakin sarki ya lissafa mana su simfi ne guda takwas innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل mutanen nan guda takwas kamar yadda zamu bayanin su a gaba waɗannan dole su za a bawa zakka anan kun ga sai aka faɗi fakirai aka kawo su anan wajen wanda yake malamai sun yi kai komo wajen bayanin menene hikima wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan wajen yace ya kawo iya faƙirai. bai kawo miskinai ba bai kawo sauran asnaf din da suke cikin ayar ba sai suka ce wannan yana nuna cewa su fakirai su ne galibin waɗanda suka fi yawa galibin mutane galibi fakirai sun fi yawa a cikinsu shine yasa sai magan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wasu kuma suke cewa ma wannan yana daga cikin abin da za a fa'idanta na cewa ya halatta ka ba wa fi ɗaya zakka a ce ka ɗauki zakka ka ba wa iya fakirai baka ba bawa almu'allafatu qulubuhum ba baka ba alghalimin ba baka ba sauransu ba sai suka ce wannan yana nuna kenan ya halatta a bawa wato jinsi guda ɗaya na cikin mabukata to ala kullin dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tukhadhu min aghniyaihim za a karba daga wajen masu kudin su wane ne zai karba shin mutane ne za su ga dama kawai su dinga karba ko kuwa shugaba shine wanda asali a ka'ida shi zai je ya karbi zakka daga wajen masu ita ko kuma ya nada wani wakili wanda shi zai dinga zuwa yana karɓo zakkan nan daga wajen masu kuɗi idan ya karɓa sannan kuma a jagoranci zuwa a raba wa talakawa wannan shi zai sa a fi kiyayewa a fi sanin halin da ake ciki dan idan aka ce kowa ya gaban kansa wani za ta zama bai bayar ba wani zai zama yana ji yana gani bai bayar da zakkan ba kuma ya san bai bayar ba kuma sai ya zauna saboda shi dama tsoron Allah bai ratsa shi ba kuma ga mabukata a gari shugaba bai jagoranci karbowa ba balle a kai musu kenan sai su ta zama cikin bukata kuma so ake yi ya zama al'amura suna jaruwa ta bangaren addini to saboda haka shugaba shine wanda zai karbo dukiyar idan mutum ya ki bayarwa ma a karba ta karfi da yaji duk wanda ya ki bayarwa za a yaƙe shi har sai ya bayar kamar yadda lokacin abubakar siddiq aka yi aka yi qitalu mani zakka aka yaƙi waɗanda suka ƙiba da zakka har sai da suka yadda za su bayar ɗin sannan aka kyale su to ba za a bi mutane ba kuma wannan yana nuna cewa ita zarka idan aka tashi aka karɓe ta ta ƙarfi da yaji daga wajenka aka karɓa ba tare da kayan niyyar bayarwa ba shugaba ya zai tilas sama ka bayar to ta yi ba za a ce ba ta yi ba saboda babu niyya a'a zakkar ta yi ta sauka da kanka amma kuma ba ka da lada ita niyyar ka za ta allaka da ladanka ne amma kuma fitar da ita a bayar a ce ka tsira shi kuma wannan ko ba niyya sai ka bayar idan shugaba ya ga dama aka zo aka karba ta karfin tuwo shi kenan an gama da kai sai dai kai kuma kayi asarar ladanka domin ubangiji madaukakin sarki yana ba da lada ne idan mutane suka aikata ayyuka domin sa saboda haka manzon Allah ya ce da Mu'az idan suka karbe wato sallah suka yadda da sallah din to sai ka ba su labari cewa ubangiji madaukakin sarki ya wadabta musu zakka da za a dinga karɓa daga masu kuɗin su a dinga bawa talakawa kuma kun ga a lokacin da kaga an karɓa an ba wani kai ganka za ka san cewa musuluncin dama ba wai neman kuɗi aka fito yi ba ba wai arziki aka fito yi ba a'a so ake a zama akwai taimakekeniya yace fa in fa idza ata'uka idan suka yi maka biyayya cikin wannan fa khudh minhum to sai ka karbi zakkar daga wajensu wa tawaqqa qawa'ima amwalin nas sannan ka nisanci karɓar wato mafifita daga cikin dukiyoyinsu ka ce to kai an zo karɓar zakka shanu ne ko raƙuma ne ko tumaki ne a ce to mafifitan ciki za ka zaɓa ka tattara a'a ai daidai da daidai saboda ka a gurgunta mutum ta ina saboda haka wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana nuna mana kalar yadda idan an je karɓar zakka cewa shugaba shi zai karɓa sannan yana nuna mana cewa idan an tashi mutane za a kira su zuwa ga musulunci sallah ita yin imani shine na farko a kira su cewa su bauta wa Allah subhanahu wata'ala daga nan sauran al'amura za su biyo baya sannan kuma an tashi karba za a yi daidai da daidai wato ka a zaɓi mafifitan dukiyoyin a musu waɗanda ba mafifita ba mutabakun alaihi imam bukhari da muslim su rawaito wannan hadisi wallafdu lil bukhari lafazin na imam bukhari ne abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله